يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لترين كنا مناسبات النبي غوثن شعبان غوثن تفكير أن وصلنتي ما يجرى أن يوزي محمد صلى الله عليه وسلم تغرم وكذلا مدينة دبو أيضا دليو أدو دام عند واندي راتي نستافيا تبير غوثن هدو ولادية شكرا دبو بير إشهر لها تبر كل كراتور بتكلته ورمضان دروس وعبر تربية وأسرار لشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد da ka jiya mun fara magana a kan sada zamanta a su wata ramadan mana wata ramadan wata ne na sada zamanta wata ne na ziyartar yan uwa wata ne wanda ya kamata mutum ya kyautata wa yan uwan shi mana yake cewa ayyuhas qa'imun ya ku tara masu azumi يا كوتار مسلمي واتفكرت وتن عن القران وتن دعلا يكي ربع الجنه وتن دعلا يكي انت باي دغوت زوا الجنه اتشن قوه ندرينا ونوتا وتن دعلا يكي بود قوه الجنه يقول الشيطان يقول رد لهما ابنكتا وما اذا من شان الصله الا ان كثير من الناس مبيعون لهذا الحق جد شيوا لن مسلم في لسه القراني حديث من الله سن يكرا سن مسلمينون أكن جرما شأن سارد النساء أما رجع كرقهم في يوم مساني سنة توزر تدعو الله كي الله سبحانه وتعالى أولا أكبر mufariquna fihi suna sakaci da wannan haƙi faminan na daga cikin mutane man la ya'rif qarabatu bi silatin la bi wala bi jahi akwai wanda shi bai san yan uwan shi ta bangaren ya ziyarce su ba ta ɓangaren ya musu ihsani da dukiyar shi wala bi jahin ko kuma da wani matsayi mana na girmamawa ya ba su wani matsayi idan Allah ya kai shi wani mataki a shi babu ruwan shi da su wala min khulu haka akwai mutum da bai san ɗan uwan shi ta bangaren halayya mai kyau ko da yaushe ɗan uwan kuka suke da shi akan mutum ne mai mugun hali mutum ne mai mugun hali sosai tamdi shuhur ذاك وتني له سوى وربما أعوام كوكما شيكرو ديوا سلوك شودي وهو ما قام بصيانتهم بطيوء دبير سلسلة بأن الله يتوثق الله الذي تساءلون به والأصحاب مجدورا الله وندم كتنبيا دنشي فتياواني saboda abu kaza dan Allah kuma abu kaza ya Allah ya wada ka Allah ka biya ni bashin da nake binka wal arhama haka ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta in ji Allah subhanahu ta'ala ku da zumunta in kuna san aljanna da haka watanni za su shuɗe ko shekaru masu yawa shuɗe bai je ya zarci yan uwan shi ba a can ƙauye yana ganin shi yanzu ya zo birni ya yi kiran ya fi ƙarfi ya je can sai dai su in sun ga dama su zo su rike shi wala tawaddada ilaihim bi silatin aw hadiya sannan ko ba ka ga yana nuna wa soyayya ta bangaren sada zumunta ba ko kuma ta bangaren yake ayyuka musu da kyauta manzo Allah ke cewa tahadu tahawu ku yi kyauta sai ku so junanku ku yi kyauta sai ku so junanku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا دفع عنه حاجة أو ضرورة أو أبيه ذاك ذاك سعيش بايا إيا بيا مستطبقات هكا بايا إيا bige kun tun kuɗe musu wata dalura da suke zuwa musu haka wata cuta da suke zuwa shi ba iya hana wannan cuta bar ruba ma a sa ilai wani lokaci da ka same shi yana munanta musu sosai وأغلظ في القول لهم يتكو تساوس خارشي يتكوس بك أكيم وزنغنو ومن الناس أكوكم وصدر الشموتان من لا يشارك أقاربه في أفراحهم أكوان دا شباب الوانشي دا فارسك الوانشي لا فارسك آتي تكنسو شباب الوانشي لهم ولا يواسيهم في أفراحهم هكا لوقت جاكان شيء abun baki ciki ya same su baya lallacin su ballantana ya kwantar musu da hankali wala ya ku ala Ba ya yi wa talakawa su sadaka ko da yaushe shi dai kai kankamo ne a kankami ban ta kiru ya qaddim alayhim al'aba ila fi salati wa sadaqat Za ka rai wani ba sadaka ko zai isa daga yaji yana saba wasu kyau. daban wanda ya kai suna nesa da shi amma yan wanshi na kusa a sai da su ji labari babu ruwan shi da su waminan nasi akwai wasu cikin mutane man ya tilakari ba in wasaluhu akwai wanda shi kuma zai tsara da mutane in ka in ba ka zo ba babu ruwan shi da kai in dai kana zuwa to shi ba ne kokari ya sa ka dawo kai da zuwa an ba ka zuwa to shi kenan wa yaqta'uhum in qata'uhu sannan zai yanke su ya daina da zumunta ya daina zuwa wajen su ya gaida su in sun yanke shi wa haɗa fi al-haqiqati la sabiwa da ka mutum da ya kasance ba zai je ya da zumunta ba sai ƴan uwan shi sun zo sannan idan suka yanke shi zai yanke su a haƙiƙa ne wannan baya da zumunta wa'inna ma wa mukafiyar da ma'aru biyu su ne kawai da abin da ya kace bai yana sa kansa abu mai kyau in an mai kira mana an mai abu kyau da sai sa da wanda ba sa da ba mutawa wani wa hasiru lissari mai wa sannan kuma kan ya kan faruwa da mutumin da ya kasance mafusanci da ma wanda ya kasance wani kasance ka mutum walwasu haƙiƙatan amma mai sa da mutum a ƙiƙanin harshen shari'a kuma yadda Allah da manzon suke wani huwa alladhi yastaqillaha fi aqaribi shine mutum da yake ji tsoron Allah dan gara muku da ya kuma shi fa yasiluhum lillah yana sarar mutum sunan Allah wa da sun gode shi sawa'un wasaluhu aw qata'uhu sun zo sun sarar da ko sun yanke to shi da aka same shi yana ya ba da wannan hakki والذين يفعلون ما أمر الله به أن يفعل ذاك ذلك سبهم بين ألا نبري سنا فاد أبند الله سبحانه وتعالى يي أمرني أساد شرد موسى ومن وظاهر القطيع ينتي ألاموني دسكي نونا لن متي يا ينكي علاقة تكان شرد أمشي باب روش رسالة موسى musamman ana fuskantar watan aljanna ana cewa Allah ya sawa cikin aljanna sai ya ce amin amin alhalin ko baya sa da zamanta alhalin wata rawaban wata ne na sa da zamanta wata ne na gyara rashin rashin fahimtar juna da kasance kake tare da yan uwanka ya kasance a tsira ya kasance duka da su da kai da su ku tsira sai kasance a neman yafiyan juna ya kasance a dinga sa da zumunta مالك كانت على وميك فمتى أن تجد بعض الناس مما آتاه الله علما ودعوة يحرص على دعوة الأبعيدين ويغفر أو يتغافل عن دعوة الأقربين يلتي أنا وميك فمتى كسامتا عند الله واسئلي مي سنة كرمتا لزواج الدين الله زواج الخير زواج الجنة سيكون كل شيء ولا يشوف shi ne kira mutanen da ya kaji suke nesa da shi mutanen suke nesa da shi sai ka kurje su yake kokari yawa wani wa ya fada au ya an da wasu arabi amma mutanen da kaji suna kusa da shi sun fi kusa da shi iyalan shi ƴaƴan shi ƴan uwan shi ƴan uwan mahaifin shi ƴan uwan mahaifin shi ya rafkana daga kira zuwa ga addinin Allah وهذا لا ينبغي ولا بداته فالأقربون أولى بالمعروف لن مكفتك يا كبار الله شو فتن تنسى ولن وأن كرتر ولككي قال الله عز وجل الله كيتيوا ينا فلا من الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عشيرتك الأقربين يا من الله صلى الله عليه وسلم كي كرغدي وجنجنك مكتنتا كي كرغدي وجنجنك مكتنتا ذاك الوقت إن الله سبحانه وتعالى يسوكو دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن الآية من ذا الله يتارى يموانشي يتارى بني هاشم يتارى في وعزي يكيتي مسو يا بني هاشم كثير تدكاون كلغوتا والله بدن بدن ولا تدكوا لكم أوجه الله سبحانه وتعالى هكذا من ذا الله يكرى babban shi ta ya safiya su amatu rasulillah yake cewa yake safiya babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki bi Allah subhanahu wataala ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah subhanahu wataala ya fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke fatimatu diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falini min bali ma shirki ki tambaye duk abin da ke fasin dukiyata fa inni la ughni anki min Allah shay'a ki sani wallahi in baki bi Allah ba a nan gidan duniya ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah subhanahu wataala za ka a takaice makusanta yan uwa iyalai da yara su ne mafi alkhairi so suka mutartansa a kira su zuwa da su bi Allah subhanahu wataala kafin na waje وإذا أنأمنا النظر في أسباب قطيعة الأرحام وجدنا أنها تحدث لأسباب عديدة تحمل على القطيعة إذا يكنت مكر نصو مكذوب فتناني za mu ga lallai akwai wasu sabuwa wanda suke sa mutane suke yanke zumunta daga cikin wannan sabuwan aljahalu bi awaqil mutane sun jiyal sun menene karshen yanke da wuta ita ce wuta manzo Allah ke cewa la yadkhul jannata qati'u rahimin me yanke da wuta ba zai shiga aljanna ba da ka mutane sun je sun jahilci wa'annan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jahl bi fada'il sila sannan mutane sun jahilci falalan sada zumunta saboda manzo Allah ke faɗi hadisi Anas yake cewa duk mutumin da ke fara samun rai a shin faɗa mai arziki shi sannan kuma a ja rayuwar shi ke tsayi faliyarsa kuma ya tsara zumunta sannan kuma zan Allah ke faɗa tun da ita yake cewa lallai tsara zumunta tsara zumunta da kyawun hali a zama da kake da mutane da kuma kyautata makwabtaka da kake yi suna kawata gidan mutum suna saka Allah ya sa albarka a cikin gidan mutum sannan kuma suna tunkure mutum mummunan mutuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mutane sun jahilci wa'annan kwalaloli da sauki a nisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minha da'fu taqwa daga cikin sabban da ke sa mutane su yanke zumunta musamman suna fuskantar wata alkurani shine raunin tsoron Allah wal kibar da girman kai girman kai suna ganin su ai sun kai sun isa sai dai a wajen su ba su kujere wani ba sun manta da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kasance yake daidai da bayan zarra na girman kai a cikin zuciyar shi bare shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ba sa azumi ku kaskantar da kanku sai Allah ya ɗaukaka ku a nan duniya da lahira من ذا الله كتاب ما أحد لله إلا رفعه الله باب متوذلي كان كي دن الله فاتسي الله يا أوكاشي أرنجنا دون دلائرة فبعض الناس إذا نال مستوى رفيعا أو هذا مكانة عالية وصل شاشا متعلق إذا الله يمسني إما دفام ونبفم مزيد aw kana tajiran ko kasance babban dan kasuwa ce yan wanshi aw mashhuran ko kuma kasance shara ko ina ana wane wane wane ko ina wane takabbara ala aqaribihi sai ya fara yi wa yan uwan shi girman kai yana musu dagawa yana ganin wannan matsayi da ya samu ai Allah ne ya bashi alhalin bai san dan wani lokaci bane yau ne kai amma gobe kuma wasu ne a kai wa alifa min ziyarati sai ya fara girman kai yana saurin kai daga ziyartar ƴan uwanshi wata wata da kuma nuna soyayya a gare su za ka yana samun matsayi babba ya yanki su amma kuma dole wata rana zai bukace su wa min aswabil qati'a yana cin sabbin da ke saboda da sai ke zumunta musamman watan alkurani yana fuskanta ya kamata su fahimci haka su zo su gyara abin da ke tsakaninsa da ƴan uwansu الانقطاع الطويل الذي يقود الى الوحشه متي ينكي وجه ينكي وامي طيسوسي شكرا بير بوما شابير اشرم بجيا كده وجهه وإذا يتوشي سند يبوبرني يضمني ما ازكي بيقال هو وجه وجهه فيا الله سبحانه وتعالى لسا وكاربرسا كنو كيركا كودا كنا غني أذاني Allah subhanahu wataala ya yalwata maka cin arzikin amma a goye Allah subhanahu wataala ba yalwata maka yi ba Allah kawai ya jinkirta maka ne kafin ka da shi mutum ya kasance ya sha azaba wa Allah Allah ya tsare mu wa atiyalul qati'a daga cikin ababen da ke samu yanke zumunta shi da mutum shi al'adar shi ko shi yanke mutane babu ruwan shi da kowa wa minha al-isabu shadid daga cikin abin da yake sawa mai yake zumunta ne ya kasance ka zarki mutum zargi mai tsayi mutum ne ya daɗe bai zuwa sai zara zumunta ba yana zuwa sai ka kama zage shi sai yau ka ga dama abubuwan sun ƙare kenan sai yau ka tuna da mu a haka bai da kyau in ka bai haka dai ji kunci sosai a cikin ran shi za ka wani lokaci ma ba zai ƙara zuwa ya zo ya sa da zumunta wajen ka za ka yi kasance ka dinga haƙuri ka suka danga nuna wasu ayoyi da saukin littafin Allah da jisan manzon Allah wanda suke nuna matsayin sada mutu sai ya kasance su gyara amma duk lokacin da kasance ya ya kasance kai ta zage shi kai ta wannan ne shi za ka sai kasance ya ƙara jin nauyin jiki wajen zuwa wajenka yana ganin ko da yaushe in ya zo wajenka za ka mai kwaljini za ka ta zage shi kai ta nuna shi daga cikin sabbin da ke yanki sa a yanke zumunta a wannan lokaci nan shi ne mutumin da ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana da karancin abu hannu sannan ce ɗan uwan da su zo ko da yaushe in suka zo shi kuma ƙoƙarin shi ya faranta musu rai ya yi can ya yi can ya yi can za ka kuma ɗan uwan sai ya kasance su ringa jin nauyin shi don sun san idan suka zo za su ɗaura mai babban nauyi shi kuma ba zai iya barin su haka za ka sai kasance su ma su yanke shi za ka sai kasance a samu barin sanar wajen ya kasance in suka zo kai abin da kasance Allah ba da ta'ala ba karka matsawa kanka sannan su an da su zo ba ku kuya wani kasance su mai guzuri daga can ya kasance a zo a sami a zo a mai da abu da ya kasance zai taimaka mai wajen ɗawainiyar su amma in ya kasance bai da shi sannan ko kuma kuma ku daura mai nauyi ya ya kyan to na shakka kuma za ku dinga jin nauyin zuwa wajen shi saboda wannan hidima da ke muku sannan shi kuma akwai wanda za ka ga idan suka zo wajen shi yana da kudin yana da abin da zai mutu amma babu ruwan shi ko shi ta kansu wani gina wani ta shi shira kuma ne a to ai dai ya kamata ku koma sannan idan suna magana ba zai tsaya ya ji mai suke faɗi ba sannan za ka ga ya fara ciki da zuwan su sannan lokacin da je ya fuskance su ya ɗauko su daga tashi ya kawo su gida za ka ga jikin shi ya yi nauyi sannan kuma jikin shi ya yi sanyi saboda shi ba ya jin daɗin zuwan su za ka kuma ƴan uwan sai ce su dinga jin wani ƙunci a rasu ko da sun zo ba a farin ciki da zuwan su yadda yake za ka duka mu rai mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen mu gyara alaƙa tsakanin mu da ƴan uwan ya kasance lokacin daga dan uwanka ya kasance kana farin ciki kana annashuwa sannan kuma ka gina mashi kuma da musulunci ya fana maka da ke tabbon da ke sa aiki zumunta a wannan lokaci shine muguwar ruwa muguwar ruwa da kuma ruwa a larabci akwai bambanci tsakanin ashiwa da albuku manzo Allah kita wata shuha ku ji tsoron muguwar ruwa فإنها أهلك من كان قبلكم يتم بروع يتسهلك الزعلوم لتسلق أمانون وزن الله صلى الله عليه وسلم ذاك أقول أن الله سبحانه وتعالى فلنك سينا دمون مطي ذاك دنوك سينيك سنسي إرغوش تكبو باب روش ربك سنسو ديشي والله سوماني أبا مستيانك لي المال الأريعيكي لكن أبا من دسكي ساعيك sa aikata هنا shine jinkiri da ake wajen raba gado mahaifi ya rasu mahaifi ya ta rasu wani ɗan uwa ya rasu wanda gaske za a gaje shi sai a ce kai ya zaka a raba wannan gado idan aka raba wannan gado an raba tsakanin mutane yanzu kenan ba na muka raba gado mu raba kanmu kenan da ka sai kan ce a cikin yan uwa akwai wanda ke da bukata wannan gado Allah subhanahu wa ta'ala bai ware mai abu hannu ba yana bukatar wannan gado zai kasance watakila ya cika wanda juya shi ko kuma ce wannan gado ya kasance shi ne abin da shi wani zan kara saurayi shi za ka sai a ce to don aka raba azabar zumunta sai ya kasance wani a cikin magadan yana jin haushin wasu watakila yi shi ne suka hana shi suka hana raba gada shi kuma ɗan ƙarami ne a cikin su ba zai iya wannan ba alhalin allah subhanahu wa ta'ala tilkafin shi ya yi umarnin da araba gado matuƙar mutum ya kuma zuwa ga Allah su wasu wata'ala za ka shi garin ana raba shi bayan an cire wasiya wanda mamaci ya yi bayan an biya bashin da mamaci ake bin shi sannan kuma an cire wasiya daga dukiyar sai kuma a zo raba wa magada barin dukiya ta daɗe da barin gado ya daɗe wannan ya tsakanin mutane da yawa za shi ka wannan zahira muna bukatar mu gyara ta musamman a wannan lokaci namu za ka da irin wannan matsaloli sosai tsakanin yan uwa da su abin musu gado za ka wani je ji a ran shi to ai yanzu ana mai mugunta ne dan an ga shi mai da dukiya su suna da dukiya dan haka yasa suka je na raba gada za ka tuni ma ba zan zuwa gansu da rasitin sabon da ke sa a raba gado musamman idan ba a ya kasance a samu yankewar zumunta musamman idan allah su ba ta biya tsakanin yan uwa ba shi ne kasance a zo a samu tarayya a cikin dukiya tsakanin yan uwa ya kasance sun zo sun haɗa kuɗi sun yi wani abu sannan shi kuma wani cikin yan uwan yana can gefe yana ganin me yake tafiya za ka sai kasance an zo an fara samun arziki sai ya kasance mummunan da kai zo shi cikin tsakanin yan uwa, za ka daga nan sai ya ga shi ba ba a yi da shi za ka ce sai ya kawo mai ziyara daga nan kuma sai ka ga ya ke zumunta tsakanin shi yan uwa daga cikin awa wanda ke sa yake zumunta ya kuma wasu mai musan kuna fuskanta watan alkur'ani watan da allah ke raba aljanna shine munanta alaƙa tsakaninmu da yan uwanmu da ka duk lokacin da ya kasance muka munanta alaƙa tsakaninmu da yan uwanmu ko kuma ya kasance Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ka alaƙa ta dukiya tsakaninka da 'yan uwanka sannan kai kuma ka nuna fi su wayo kake su har ya kasance abin ya kai zuwa ga hukuma ya kasance ka ce wane ya ce ka ala ɗan uwanka ne da ka sai kan ce a saman wata kyau zamanta mahalicin ya famu labarin cikin sosu fata ke cewa inda kasirar min al-khulaqa la yabghi ba'dhum ala ba'd Nanne mafi yawan mutane da suke haɗa dukiyar soje guda ya kasance a yi sana'a a je a je wannan kuɗi la yazo zai ba abun alama Shashi sai yana ta'addanci a kai shashi shashi yana zaluntar shashi innal ladina amanu wa amilu salihat sai wanda suka yi imani da Allah wa an salihat suka aikata aiki nagari wa qalilun ma hum amma ɗan kaɗan a cikin mutane wanda idan ka kuka haɗa dukiya za ku yi sana'a ba da cuce ka za ka wannan ya kawo rabewar zumunta a tsakanin musulmai daga cikin awon da ke kawo rabewar zumunta shi ne shagalta da duniya mutum ya kasance dan duniya ba ɗan layira ba ko ba haushe ce mutum dan duniya mutum ya tashi aiki za ka ba Allah na sai kasance dan layira ne ba dan duniya ba Allah ya faɗa wa manzon Allah yake cewa al-akhiratu khairun wa abqa dan dai gidan layira ita ta fi masa alkhairi wa abuƙa sannan ita mai wanzuwa amma duniya tana mere ne tana saurin ƙarewa mutum ya ga tsawon bai zo duniyar ba amma lahira ita take da goma. da suke sabon da ke kawo a yanke zumunta shi ne samun sake tsakanin yanwa an musu auren zumunta sai ya kasance ya je ya sake musu yarinya ba za su yi daɗi ba ko kuma ya kasance a al'adar mutane don mutum da aure maka yarinya ba ya aure maka ita nake sake ta bane ba shi kala mutum ya karance ka sake ta ba zai ji daɗi a ran shi ba zai ga bai da wani wani kamar irin ka shi shakka mazaje ka gyara wannan zahira kamar yadda ba ka san a saki mahaifiyarka ba ka san a saki yar uwarka ba ka san a saki wacce take idiyarka ko ƙanwarka haka kuma sauran mutane ba sa san a saki mahaifinsu ba sa son a saki yawansu ba sa a saki yayansu za ka ita zama na auren zama ne na haƙuri zama ne na ba juna shawara za ka duk dai matan su ta iri ɗaya suke sai ka ce wata ta wata za ka yi haƙuri da su wajen zama da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan shimfiɗin mutuwa yake cewa lallai ina muku wata da mata saboda su an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari sannan kuma shi ƙashin haƙarƙari duk lokacin da suke ƙoƙarin ya kasance ka gyara shi ka firka shi to sai ka karya shi za ka wani Allah yake cewa ita mata a karkata ciki ba za ka iya daidaita wata ba jiya da kake so za ka idan Allah faka da ya haɗa sai ka ce a yi ta haƙuri a yi ta ba juna shawara sannan kuma mata yanzu ƙwarar Allah ba na wasara wajen zama da wajajensu da jaya lallai aljannar mazaje masu aljannar su tana ƙarƙashin ƙafafun wannan mazajen ne idan suka musu biyayya to wallahi ta yi su shiga aljanna kafin mazajen amma ya kace suka muguna musu to ta yi mazajen shiga aljanna su wasu zaka idan ya kasance aka samu saki a tsakanin yan uwa wannan yana raba zumunta a tsakanin yan uwa sai su ga wani bai girma masu ba don haka tun da haka ne ba za ma mu ƙara kula shi ba dukkan wani abu da ya shafi na waran shi ba za mu ƙara zuwa ba Allah muke riko da ta da biyu duniya da lahira da ka ya kuta da wasu kasa wani wata mai albarka wannan wani shashi ne na tsawon da ke sa aiki da wuta a karatu mu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala da mu fara wasu ababe wanda za su baka mana wajen sada mu? Allah muke riko da ta da biyu duniya da lahira Allah muke riko ya nuna mana wannan wata wata Ramadana watan Alkur'ani watan lailatul qadr watan da Allah yake bude aljanna Allah ya nuna wannan wannan wannan wata muna halin lafiya da halin aminci Allah mu kai roƙo ka ba mu azuta iko azuta wannan wata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azuta Allah mu kai roƙo mana albarka a cikin rayuwar mu Allah mu kai roƙo mana ayyuka mana albarka ba gida Allah mu kai roƙo ya ƙara mana albarka cikin ƙasar mu Allah mu kai roƙo ya ƙara yasfare mana rayuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من صلى الله عليه وسلم اللهم امنا في اوطاننا واصل امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بلغنا رمضان وجعلنا من المقومين عنده وجعلنا من المقومين عنده الفائزين الفائزين الفائزين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا الحمد